Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa kuma a cikin shirinmu na bambancin sha'awa da soyayya. Wanda ni Hadiza Balarabe nake kawo muku kai tsaye daga autar soyayya YouTube channel. Da farko dai ina muku barka da kara zuwa a cikin episode na biyu saboda duk wanda ya bibi episode ɗinmu na farko zai so a ce ya ji na biyu. To alhamdulillahi zan fara mika godiyata ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma zan yi godiya a kan waɗanda suka yi mana comment ga sunayensu kamar haka. Musamman Real Oganiya sai kuma um, Fa'iza Umar Madara inda ta ce masha Allah Allah ya inganta. Sannan kuma zan ƙara mika godiyata ga Sadi Beauty ita ma ta yi mana comment da cewa masha Allah Allah ya taimaka mun gode sosai. Allah ya ƙara basira da ɗaukaka sannan akwai comment ɗin real organiya wanda ita ma cewa ta yi masha Allah of of my dear may almighty bless you and protect this channel bayan ita akwai Fa'iza Suleiman Muna godiya sosai gare ku. Masu sauraron mu za mu so ku rinka yi mana commenting sannan ku danna subscribe da alamar kararrawa da zarar muka ɗaura shirye shiryen mu domin ku zama mutane na farko waɗanda za su samu. A yau jiya dai na kawo muku abubuwa daban-daban waɗanda suke nuna soyayya sannan kuma kowa da yadda yake nuna irin tasa soyayya. Yau zan ci gaba daga inda na tsaya. Kada ku manta ku danna subscribe. Ku biyo ni don jin yau me nake ɗaukar muku da shi a cikin maudu'inmu na bambancin sha'awa da soyayya. A gaskiya dai um, soyayya ta gaskiya tana nufin saduwa ne da juna a jiki da zuciya. Musamman ta yadda masoyi za ku ga yana bala'in so a ce ko kuma yana fatan ma a jingina sunan shi da na masoyin shi. Kamar in aka ce uh, wane ne masoyinka ne daɗi za ka ji ko da ma tsokanar ka ake yi kamar misali in namiji ne a ce a dinga ce mishi na Kadija ko na fa'iza ko na sadi in mace ce kuma a rika ce mata ta abubakar ko ta sani ko ta hassan kamar dai irin misalai haka dai za ga mutum yana jin nishaɗi da sauransu um, kuma san ba za ka ji zafi ba ko kuma ka hasala don an kai matsayin da kake saboda kana jin wannan masoyin naka tamkar rabin jikinka ne baka kaunar bakin cikinsa kamar yadda baka fatar damuwarsa sannan kuma lokacinka kudinka hidimarka jikinka da duk wani abu da ka mallaka naka ne matukar yana da bukata za ka iya mishi amfani da su ba kuma ka damu ka sha madaci ba a ce wai matukar masoyinka zai sha zuma wannan ita ce soyayya ta gaskiya kuma za ka iya yin kuka don dai kawai ka ga dariyar masoyinka kuma abin da nake so ku sani shine masoyi shiri ake yi masa kamar a ce ka shirya yi musu taimako ta kowace siffa ta yadda za ka gyara komi naka sa sannan ka yi tattalinsa da 'ya'yansa da duk wanda ya jibance shi ma ka ƙarfafa zumuntarsa kuma ka kare mutuncinsa da sunansa sannan bayan haka kuma za ka iya tsayawa tsakaninsa da duk abin da zai iya jefa shi cikin damuwa ko tashin hankali bayan haka kuma ka kwadaitar da shi akan duk wani abu da addini ya kwadaitar ko ya wajabta a yi saboda misal misali irin kana da masoyi zaka iya kokarin nuna mishi ga abin da addini ya ce saboda in dai kana kaunar mutum zaka so a ce kaunar ta tabbata har lahira wanda Allah zai iya tashin ku tare ko ku yi makwabtaka ba shakka wannan abu ne mai tsada sosai na sani wanda yake buƙatar kula da shiri na tsawon lokaci ba wai yadda za a yi daga kallo ɗaya a sami lamunin komi da komi na soyayya ba sannan yawan zama da namiji ko mace don hira ko adon mace da abin hannun namiji ba su suke ba da wannan amincin ba gaskiya sai dai ina so ku san wani abu binciken ɗabi'ar mutum da tarbiyya ta kwarai su suke tabbatar da dawwammamiyar soyayya kamar misali um, idan muka sa nau'in soyayya da ƙauna ne hakika za mu iya kasawa har gida bakwai ina nufin kashi-kashi daban-daban na hakikanin soyayya da ƙauna za mu iya bashi kashi bakwai wasu sukan taru wa mutum guda wasu kuma kaga suna musayar soyayya kamar yadda ake bukata da yadda aka rasa wani sai kaga soyayya ta ragu kenan kowa bai rasa kauna da soyayya a tare da shi sai dai kuma da fuskar da yake fassarawa ne in abokin soyayyar ya ga bai samun damar yin musaya ta ɗaya daga cikin ɓangarorinta sai ka ga ya damu shi ma sai ya sami rauni ta wasu ɓangarorin daban-daban yanzu idan kuna tare da ni daga cikin rabe-raben soyayya zan kawo muku abubuwa daban-daban Masu sauraron mu kuna tare da Hadiza Balarabe a cikin shirin bambancin sha'awa da soyayya wanda muke kawo kai tsaye daga autar soya YouTube channel. Kada ku manta ku danna subscribe in kuma kun daɗe da danna kar ku kara danna ku danna like, share da comment kawai muke bukata. Daga cikin rabe-raben soyayya akwai abu na farko ƙauna ta sha'awa. Wannan tana iya samuwa ne daga kallon fari, tsarin halitta ko kyawun ado da iya wanka. ko shaharar namiji da abin hannunsa ko ma za mu iya cewa da lallaba zancen lallaba galibin irin wannan ƙaunar ana ganinta a fina-finai da sauran littafan soyayya takan yi ƙarfin da ba a taɓa zato ba ta burge kowa da kowa musamman ta fuskar yadda ake gudanar da ita sai dai da zara an kawar da sha'awar shi kenan ta tafi babu wata sauran abin da zai rage fa sai kuma zaman hakuri irin wannan soyayya ita ce iyayenmu suke tsokaci a kai da cewa da zara an yi aure ta ƙare sai kuma zaman hakuri so kun ga kenan ƙauna ta sha'awa ba abu ne mai tabbacewa ko abu ne da zai daɗe tunda da zara aka kau da sha'awar shi kenan za ku ga da zara mutum ya aure wata ɗaya wani ma bai kai wata ɗaya ya kau da sha'awar shi kenan kuma sai sauran abubuwa su rika biyo baya dole dai sai an yi hakuri saboda babu wannan ainihin kauna da soyayya abu na biyu kuma wata soyayyar tabbas akwai ta amma tana da alaka ne da haihuwa da kaunar zama uwa ko uba wato bukatar namiji a ce masa baba ko mace a ce mata mama musamman in tsararki sun sami gidajensu na kansu an fara lissafi cewa wani 'ya'yansa kaza ko wance 'ya'yanta kaza in irin wannan soyayya ta makura mutum takan yi masa illa domin tana da ƙarfin da za ta sanya shi ya ɗauki kowane irin mutum ko da bai dace a rayu da shi ba ita kam ana iya jure mata amma ba dole ba ne a sami musayar motsin rai da farantawa juna rai sakamakon yanzu irin wannan sai muna magana akan kamar yanzu a ce mutum yana so ya yi aure saboda yana son shi ma ya ga yaransa ko kuma yana ganin abokan shi sun yi aure shi ma yana ganin misali ya kamata a ce shi ma ya yi haka dai da sauransu to kun ga irin wannan soyayyar gaskiya ba lalle bayan an yi auren an sami yaran sannan daga nan za a fara tunanin kuma ya za a samu wannan shakuwa faranta ma juna ba lalle a samu ba saboda ba a yi auren don wannan abun ba kamar misali an yi wasu bayin Allah da suka so junansu amma Allah bai ba su haihuwa ba ganin halin da uwar gidan ta fara shiga sai mai gidan ya ba da shawarar cewa su auro wata wacce za ta hayayyafan musu amma komi za su kasance kamar yadda suke Allah ne dai mafi sanin gaskiya mai gidan ya musuluntar da wata ya kuma aura har ta haifa masa 'ya'ya biyu sai mai rabo ya raba su uwar gidan ta kwashe 'ya'yan da hujjar cewa ba za a kai musu ɗiyoyi inda babu musulunci ba a takaice dai amaryar ta bar gidan na tsawon lokaci ba ta yi aure ba kuma tsohon mai gidan nata yake ɗaukar nauyinta abu na biyu da zami abu na uku da zan yi magana a kai shine sai kuma soyayya ta gaskiya wannan dai ita ce ainihin haƙiƙanin soyayya wannan ba ta faruwa lokaci guda wai daga zarar kaga mutum shikenan kenan kuma ya zama masoyinka wai har kana iya faɗa faɗawa rijiya a dalilin raba ka da shi za ku ji wani mutum wai daga ya haɗu da mutum za ku ji ana I can't live without you zan iya faɗawa rijiya a kan ki ka zagi kowa da like sabawa iyaye a dalilinsa gaskiya soyayya ta gaskiya cike ce take da tsarin da matattara ta shirya addini kuma ya tanadar iyaye sukan ba da gagarumar gudunmawa wajen tabbatar da ita addini kuma ya yi wa mutum seti ya nuna masa abubuwa da suka dace da waɗan da dole ya rabu da su don samun natsuwa da um, ɗan uwansa masoyi wannan tarbiyyar mutum take sakawa ya gwanance wajen zama tamkar masoyinsa a lokacin da yake gida ko lokacin da baya nan. to kun ga kenan ita wannan soyayya ta gaskiya ba wai first look yana nuna cewa i just fall in love with you and i can't live without you zan iya fadawa rijiya mai kwalabe akan ka ko akan ki da irin nan kalaman wallahi duk ƙarya ne amma in ana so a gina soyayya ta gaskiya sai an samu goyon baya da tsari na shirya da matattara amintacciya ita ce wannan shine iyaye su sa maka albarka sun baka goyon baya ko su sa miki albarka sun baki gonin baya sun baki gudunmawar wajen tabbatar da ita ka ɗauki tafarki na addini ba tare da irin mm, hanyar banza ba da sauransu ba soyayya don kuɗi ba ko don wani abu kuma lokaci ɗaya ba za ka iya gina wannan soyayya ba saboda haka masu sauraron mu kuna tare da autar soya youtube channel cikin shirinmu na bambancin sha'awa da soyayya a yau dai mun yi ƙoƙarin zaƙulo muku abubuwa guda uku ƙauna ta sha'awa wanda muka ji cewa a ko da an yi aure a ƙarshe sai dai a koma zaman haƙuri da sha'awar ta wuce abu na biyu kuma wata soyayya tabbas akwai ta amma tana da alaka ne da haihuwa ko ƙannar zama uwa ko ba soyayya da wani zaku kawai an yi ta kowa yana so ya yi aure kowa yana so ya haihu kawai a fafafafafa an yi aure babu sauran abubuwan sai abu na uku kuma soyayya ta gaskiya da muka kawo muku Kada ku manta ku danna subscribe da alama kararrawa domin ci gaba da bibiyar wannan shirin namu na bambancin sha'awa da soyayya. Za mu ci gaba da kawo muku ku tara a episode na uku don jin me muke ɗauken muku da shi sannan kuma me za mu kawo muku. Lallai tabbas ina son kusan cewa a episode na uku shine za ku ji haɗa mara don jin wasu kyawawan abubuwa. da kuma jajirtattun abubuwa dangane da bambancin soyayya da sha'awa muna godiya sosai muna fatan kuma duk wanda yake bukatar shawara dangane da soyayya shi ko wani abu zai iya yi mana magana a sashin comment mu sai mu bashi number waya wanda zai turo saƙonni ko kuma kana buƙatar wani abin da za a warware maka ko kina dangane da abin da ya shafi soyayya ko mu bambance maka wace irin soyayya abokin rayuwarka yake maka da sauran shawarwari da wanda suka alakanci soyayya dai muna godiya sosai kada ku manta wanda ya taba danna subscribe kada ya maimaita wanda bai danna bai danna sannan kuma kofa a buɗe take za ku iya kasancewa tare da mu cikin shirye mu daban-daban hadiza balarabe take kawo muku wannan shiri kai tsaye an ce laifin daɗi karewa a nan zan tattara kaya na in bar ku ku ci gaba da bibiya ta don kasancewa tare ni kada ku manta da shirmu na aure a musulunci gyara da kanki kiwon lafiya sannan sauraron cikin nishadi wanda muke kawo muka hausa novels wanda za ku rika ilmantuwa ku bibiye mu don jin abubuwan da muke dauke da shi mun gode